Ga fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu. Ga fatawa daga darul domin al'umu. Ya jama'a mata har maza ga fashirin da yakan agaza duk fatawar mu a gamsar da mu. Ga fatawa daga Darul Hadis domin amfanin al'umu. Mai tambaya ku sani bai bata hanyar tsira zai yi tabbata shiryayye a cikin al'umu. Ga fatawa daga dar lahadis domin amfanin al'umu. Duk tambayar ku ga addinuna za ku ji amsa an bayyana har duka al'amuran al'umu. Ga fatawa daga dar lahadis domin amfanin al'umu albani tv gaida ke tun da na burin haskake al'ummar mu ki da mu ke burin kiki shiriyar da mu gafatawa daga dar lahadis domin amfanin al'umu gafatawa daga dar lahadis domin amfanin al'umu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yan uwa masu bibiyan mu a cikin wannan shiri namu na fatawa daga darul hadith muna muku lale maraba da shigowa cikin wannan shiri kuma muna muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman da yake amsa tambayoyi saboda munasaba wannan wata mai alfarma watan ramadan da muke a ciki wanda a yau ma kamar kullum muna tare da malaminmu da yake amsa mana waɗannan tambayoyi dr kabir abubakar amin asgar algawata wala assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to insha kafin ku ji tambayoyi cikin wannan shiri namu na yau za mu sake sauraron guziri da malam ya shigo mana da shi na wannan buɗe baki na wannan shiri namu na yau insha Allah Allah ta wada to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ah, bayan haka yan uwa masu albarka waɗanda ke biye da mu a wannan tasha mu mai albarka ta Albani TV kainuwa da shan Allah akwai na kuke a fadin duniya ina yi muku sallama da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, barkamu da sharuwa da fatan allah subhanahu ta'ala ya karba mana ibadojin mu allah ya sa dace ah, har ila yau dai game da batu da muke ta yi akan ibadoji na wannan wata mai albarka sallar dare tarawi ko Ashen ko makamancinsu ah, daga cikin abubuwan da suke mustahabbai a wannan sallah tare da cewa dai malamai sun yi sun ƙari juna ilimi akan me ya fi yawan raka'o'i ne ya fi falala hmm. saboda yawan raka'o'i na ƙara yawan sujuda ko ko tsawaita karatun alkur'ani ne ya fi to a aikace za mu ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsawaita karatun har ma mun ji hadisi a baya da Aisha take cewa ya kasance yana sallah Aisha da Jabir da surwaito wannan hadisi hmm. yakan yin sallah hatta ta rumma har kafafunsa su kumbura ibn abbasin kuma ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba yin sallar dare da shi ya bude karatu bayan fatiha ya karanta bakara ya tsallaka ya karanta nisa'i ya dawo ya karanta ali imrana kaga wajen izu goma sha wani abu kamar izu goma sha uku haka ya ce har ni nufin da ya wani abin ta'annati ka ce mai kaso ka ya ce na so in sallame ne in gudu kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ainihin tsawaitawa kuma yana cewa a cikin hadisi inna afdala salatul mar'i tulul qunut mafi falalar sallar bawa shine tsawaita karatu shine alqunut din a sallar dare wasu malamai kuma suna ganin saboda cewa da aka yi a cikin hadisin muslim afdalu ma yakunu almar'i min 'abdihi fi sujud mafi falalar abin da bawa zai kasance tare da ubangijinsa shine a wajen sujuda da suke ganin yawaita rakawoyin yana nuna yawaita samuwar sujuda da yawa a ciki almuhimmu dai ana so a tsawaita karatun gwargwadon hali babu laifi idan an kakkasa alkur'ani a wani masallaci suna ganin bari kullum mai izu kaza ko kullum mai sumuni kaza duk da yake ba dole ba ne babu dolantawa akan mm. cewa dole sai an sauka ko dole kullum sai an yi izo shida amma dai ana kwadaitar da mu akan lalle a yi karatu mai yawa kuma cewa za a yi karatu mai yawa bai nufin a tafi abuja a yi ta rera shi a abuja ba mm. a ma fahimta mai ake faɗa a irin wannan halin gara a karanta kaɗan wanda za a fahimta mai albarka fiye da a tsawaita amma kuma a samu wani limani ya ja mutane a guje kamar ba za su kai labari ba to wannan ba daidai ba ne ana so a karanta a natsi yadda za a fahimci me ake karantawa Allah ubangiji ya samu dace Allah ya karba mana mu assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh mana Allah ya saka da alkhairi a tambayar mu ta farko a cikin wannan shiri yana cewa ina hukuncin yin sallan tahajjud da loudspeakers na'am to su waɗannan ababen ƙara sauti yau da gobe ne ta kawo su bukata ce ta zamani ta kawo su Ah, ba su da mahalli aslan a cikin ah, ka'idoji ko ababen da ake bukata a wajen sallah ah. da haka inda za a ce ga wani masallaci kwata-kwata yawan su bai kai su bukaci laspika ba in ba su saka laspika ba ba su yi wa kowa laifi ba a ce limamin masallacin ana iya aji sal aji karatunsa mutanen da ke kewaye da masallacin suna iya su ji kiran sallar ladanin su ba tare da laspika ba to wannan masallacin ba sa bukatar laspika laspika bukata take kawo ta kamar yadda a zamunan baya can lokacin tasmi'i na hadithi mm. kamar majalisin wani babban malami hussein ibnu bashir da ake cewa har sai an hau jaki ana tafiya don a gaya wa na baya to kaga bukata ce ta kawo mm. to ba a cewa kuma abin da bukata ta kawo ko ina kuma sai an yi amfani da shi ko da babu bukata to da haka abin da ya fi a bisa abin da ya fi dacewa da umumat na shari'a da ka'idoji na la darara wa la dirara da ka'idoji na sanin ya kamata shine idan za a sanya loudspeaker a masallaci don yin sallah to mu saka iya bukatan wato da ta jiyar da mu masu sallah akwai loudspeaker da su iya jiyar da mu mu ma mu mu jiyo karatun liman iya mu da muke cikin masallacin watakila da wanda suke haraba amma loudspeaker wanda za ta zama ta cillara cikin anguwanni mm. loko da saƙo hatta hana wasu masallacin can yin nasu tahajjudin karatu na shiga juna ko kuma wani yake wani wanda yake yana yin bacci eh. ta shi bacci domin kuma ba kowa ne ke fitowa ba ko a zamanin sahabbai alima an kunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah kaga akwai marasa lafiya akwai matafiya akwai yan kasuwa akwai fataki hmm. akwai masu jihadi ma'ana kamar yanzu a ce akwai 'yan banga masu hmm. akwai 'yan sintiri akwai 'yan sakai akwai 'yan sanda akwai soja akwai likitoci da suke bakin aiki da su da nas nas akwai marasa lafiya da ke kwance a asibitoci ko a gidajensu akwai tsofi da ba sa fitowa akwai kuma wasu alaramomi da suke yi a cikin gidajensu da idan muka zo masallacin unguwa muka saka loudspeaker muka kure ta ta hana kowa jin gari to babu shakka wannan akwai cutarwa a ciki da ka sai mu nemi karamar loudspeaker wadda ta biya bukatar iya mutanen cikin masallacin wannan shine abin da ya fi dacewa da shari'a wasu suna kokarin su kawo hujja cewa to ai ramadana ne ai watan alkur'ani ne kai ba za ka ba alkur'ani wata guda ba to kaga wannan ba hujja bace idan an nemi hujja aya ake kawowa ko hadisi ko wani ijma'i ko ta magana ta malamai amma kamar ka ce irin wannan ne zaka ce to ai kaunar manzan Allah ce eh. kai ba za ka eh. yi hakuri ban an kaza ai kaza ne yanzu wannan ah, abin nan ne wato magana ce ta mutumin da ya rasa abin da zai laluba na hujja to duk abin da ya samu kawai sai ya kama uh. ah, ina nasiha ga yan uwa ahlus sunna musamman da sauran waɗanda suke gudanar da masallatai musamman a wannan lokuta na tahajjudi mu tsoron Allah mu daina wannan son zuciyar son zuciya ne ya riga ya shiga cikin mutane kuma ba sa so a yi musu nasiha eh, ba mu da wani nasi ko dalili kai inda ma za a ce wani masallaci a ce kwata-kwata ba sa kiran salat loudspeaker ba su yi Allah laifi ba don baya cikin abin da yake asasiyat eh ba taɓa kiran salat loudspeaker a zamanin salaf ba tunda babu ita mm, mm, to samu wata bai nufin shikenan a canza sha'irar mm. kawai dai bukata zuwa ga maslaha yauwa da kuma faɗaɗa yawan wanda za su ci eh, don ko da malamai suke magana akan cewa wanda yake jiyo kiran sallah daga gidansa eh. shine ya wajaba dole ya amsa ba suna magana ne a wannan zamanin loudspeaker ba mm. suna magana ne da an kira sallah baka da baka tunda sun da suke yin magana babu loudspeaker don ka ɗauki wannan kai ilzami to wani <laughs> eh, daga kilomitas da yawa kilomitas da yawa mm. ah, da haka ah, ya kamata mu shiga cikin wato natsuwa wajen tunaninmu kuma mu gyara ababen da muke ganin kusakurai ne don mu tafi akan daidai wallahu ala Allah ya saka wato akramaka to wannan dalili da ake cewa annabi ya taba jin Umar yana karatu da karfi mm. yace saboda mai bacci ya tashi ana kawowa cewa masu bacci su taso su ma su zo eh, ta hajjidi shi ma ba zai zama dalili ba eh kuma ai yaji Abubakar ya dan ah, kaga shine yanzu misali abinda ake nufi mai bacci watakila a cikin masallacin ne domin murya mm. umar ba ta je da mutanen da baka ne haka ne yawa mai bacci a cikin mm. masallaci ya farka ko ya bacci a kusa da shi ya farka mm. eh, da haka wannan yana nuni zuwa ga shi kuma wancan aka ce ya daga wato kai a sakar a kasa jiyarwa eh da haka abin da ya kamata sai a tsaya iya wannan tsaka tsaki din kuntata wa mutane bisa ka jira ce a sa gwargwadon bukata wanda zai wadata da mutane don mun sani muryar mutum haka da kaman ta ɗabi'a eh, za ta iya jiyar da na kusa da shi ne kawai eh, umar daga wannan sallah da yake yi ba za a ji a cikin wata unguwa a madina ba ya ji ba eh. Allah ya saka da alkhairi a ah, tambaya ta gaba yana cewa mahaifiya ce ta rasu mahaifiyarsu ta rasu ana binta azumi wasu adadin azumi na ramadan din da ta gabata to yanzu yaya za su yi gashi har wannan ramadan din kuma su ba su riga sun yi komai ba to um, alhamdulillah wannan abin wannan tambayar ta sha maimaituwa ba manta ba ko da ba a wannan mahallin ba uh, mutane suna kuskura fahimtar azumi da ake biya uh, azumin da ake biya ma wani ba ramadan ba ne bisa magana mafi inganci oh. shine azumi ne na alwashi da mutum ya ɗauki alwashi zai yi wani abu cewa in Allah ya yi mini kaza ni kuma zan yi azumi kaza ko zan yi sadaka kaza to wannan ya ci bashi ne shi ne aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bashin Allah shi ya fi cancanta a biya fiye da bashin mutane amma mara lafiya wanda ya sha azumin Ramadana kuma daga ƙarshe sai rai ya halinsa cikin hmm. ramadanan ko bayan ramadana to wannan ya gama iya aikin da Allah ya ɗora mushi ba a ce wani ya biya mushi ba ah, dama cewa aka yi idan ya warke ya biya to bai warke ba inda bai warke ba kaga ya a kan shi yau wannan baya cikin abin da ake cewa a biya eh, amma mutane za ka ga wasu har a rarraba a ce towa ne tun da kai dan auta ta fi son ka to ka ɗauki guda takwas ne na ɗauki shida da sauransu wannan Ah, an gina shi ne a bisa kawai wani tunani na kuskure eh wallahu alam to Allah ya saka da alkhairi tambaya na gaba ah, tana ma'ana wannan tambaya tana cewa ina hukuncin wato mutum da zara an gama ramadan hmm. a wannan watan ko a wannan makon ya fara rama azumin da aka bi shi ba zai dan huta ba na'am da zaran an gama ramadan an ce yau daya ga watan shawwal to washe gari mutum zai iya ci gaba da ibadarsa ta azumi kamar ramuwa ko in ma ya riga ya gama azuminsa zai iya fara sittu shawwal eh, in ya fara haka babu wani abu da ya hana shi saboda ita karamar sallah wato sallah ta alfitar ba ta da ayyamu tashrik mm. ba ta da kwanakin shanyan nama tunda ba layya ba ce layya ita ce take da kwana uku Ban da ranar ainihin goma ga watan wato sha ɗaya da sha biyu da sha uku duka waɗannan musulunci ya hana ya azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ayyamu mina ayyamu aklin wa shurbin amma daga sha ɗaya ga watan amin daga biyu ga watan shawwal to mutum zai iya fara azumin ramuwa hmm. hasali ma yin hakan ya fi dacewa da nasosin shari'a ya zama kenan yana gaggawa wasabiqu ila magfiratin min rabbikum yana gaggawa ya biya bashin da ake bin shi musamman saboda in ya biya ya samu ya yi abin da ya kamata na azumin sitti shawwal wanda watakila za mu yi tsokaci a kan shi a gaba kaɗan insha Allah. Na'am Allah ya saka da alkhairi. A tambaya ta gaba muna cewa mutum ne ya nufi yin tafiya saboda wai kawai ya sha azumi. Ina hukuncin shi. To, <laughs> kawai ya kama hanyar tafiya wani gari. wannan akwai wasa da addini a ciki gaskiya akwai kuma fawwatewa kan shi falala mai yawa kamar da muka sha faɗa cewa wannan azumin da in ya sha yanzu dai ana bin shi kuma zai rama wani ya tashi ramawa kuma ba zai samu wannan falalar ba kalli iyayenmu mata da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai na ƙasa a addinin su shine alaysa idha hadat idha kunna lam tasum lam tusalli wa lam tasum ba za ta yi sallah ba ta yi azumi ba in ba ta yi sallan nan ba kaga ba za ba ta ladan mm. rashin yin sallah ba in ba ta yi azumin nan kaga ba ta samu wannan falalar da ake samu sanda ake samu ba to haka shi ma namijin da ya samu kanshi a bukatu ya zuwa ga shan azumi ya rasa wannan falalar ta waɗannan kwanakin kaga a ce da gangan mutum kawai wai idan ya dana kenan ko ya dana shan azumi bari kawai kama ya tafi wani gari wannan aka samu malam fiqh masu tsanani ma za su ce makaruhi ne shan azumi ba daidai ba ne eh. Allah ya saka da alkhairi to yan uwa masu kallon mu da sauraron mu za mu jalin za mu shirin namu sai Allah kan mu shiri na gaba ah, za mu je mu karasa shan ruwa da buɗe baki insha Allah a madadin gidan ah, hukumar gidan talabijin na albani tv kai da shan Allah da waɗanda suka taya mu kawo muku wannan shiri sai malami da ya amsa mana waɗannan tambayoyi dr kabir abubakar amin asgar ni muhammad shifa abdulkadir ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah Ga fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu. Ga fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu. Ya jama'a mata har maza ga fashirin da yakan agaza duk fatawar mu a gamsar da mu. Ga fatawa daga darul hadis domin amfanin Mai tambaya ku sani bai bata hanyar tsira zai yi tabbata shiryayye a cikin al'umu. Ga fata wada darul hadis domin amfanin al'umu. Duk tambayar ku ga na za ku ji amsa an bayyana har duka al'amuran al'umu. Ga fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu. Albani TV gaida ke tun da kina burin haskake al'umma. al'ummar muki shiryar da mu ke burin kiki shiryar da mu. Ga fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu. Ga fatawa daga darul hadis domin amfanin al'umu.